wasan da ake bugawa na cin kofin tarayyar nahiyoyi na shekara 2017 FIFA Confederation Cup wanda ake yi a can kasar Rasha. A jiya mai masaukin baki kasar Rasha ta sha kashi a hannun kasar Portugal da kullu ɗaya mai banko kasar mexico kuwa ta lalasa kasar new zealand ne da kwallo biyu da daya hakan ya sa kungiyar kwallon kafa ta kasar mexico take jan rukunin a da maki hudu yayin da portugal take mataki na biyu da maki hudu kasar rasha ko mai masaukin baki ta dawo mataki na uku ne daga mataki na daya da tare da maki uku kasar new zealand ko ta yi kitikitin ficewa daga gasar inda take mataki na hudu ba tare da maki ba a wasanni biyu da ta buga inda take sauran wasa daya a yau kuma za a kara rukunin ba inda za a ketare ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru wanda take wakiltar nahiyar afirka da ta fafata da kasar australia ne da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad kasar germany ko za su fafata da kasar chile ne da misalin karfe bakwai na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad a ɗaya bangaren kuwa ci gaba da wasannin da ake yi na cin kofin yankin turai na 'yan kasar da shekara 21 na shekara 2017 wanda ake fafatawa a can kasar poland inda kasashe sha sha shida suke karawa a tsakaninsu a yau din za a buga wasa a matakin wasan rukuni zagaye na uku inda a yau din da misalin karfe 8 saura kwata agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi kasar ingila yan kasar shekara 21 da su fafata da kasar poland yan kasar shekara 21 kasar salbekiya ko yan kasar shekara 21 da su fafata da kasar sweden ne yan kasar shekara 21 idan muka dawo bangaren sai da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ke kasar ingila ta amince da tayin da aka yi wa dan wasanta mai suna adnan ɗan shekara 22 na akan fan miliyan 9,700 zuwa kungiyar kwallon kafa ta real sociedad da ke kasar spain ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool na dab da kammala sayan muhammad salah ɗan shekara 25 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa na roman akan kuɗi fan miliyan 39 kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasar spain tana zawarcin tsohon dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa na tottenham mai suna evan grande dan shekara 28 da haihuwa dan kasar brazil wanda yanzu haka yake fafata leda a kasar china shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya buƙaci kungiyar ta manchester united da sauri ta kammala cinikin dan wasan tsakiyar na inter milan mai suna paris dan shekara 20 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea na dab da sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta monaco mai suna bakoyoko akan kuɗi fam miliyan 35 daga karshe kungiyar kwallon kafa ta real madrid ke kasar spain ta buƙaci kungiyar kwallon kafa ta man manchester united da ta kammala sayan dan wasan gaban nan Alvaro marata kafin a fara gwabzawa a kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 don bukatar ita ma za ta so 'yan wasa huta lafiya.